ففكرت أن أوثر أن أصور على الناس فيه شرا mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tunda Allah ya bada lafiya ba zan je in dauko wannan abin ya zama mutane fitina ko ko wane ne da wane ne a je fitina ta tashi da'iman manzo Allah baya son fitina ko manzo Allah yana da iko mutahabban da ke wurin duk da ke ku tashi ku a je a kashe wannan ba yahudi amma manzo Allah sallallahu alaihi ayi abin da zai kawo fitina manzo Allah kowa mabiya a ce duk ran da aka ce an bata maka ce mutane a fito a tashi hankali a yi kuskure an an tara fitina fa amara biha fa dufina sai manzo Allah ce a je a rufe wannan jahijiyar saboda kar a yi fitina da'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya son fitina تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مسلم ومشاقة yake wannan riwaya a cikin mush wa mushafa al mushafa in ka taje kanka gashin da ya saura a cikin matsayi shine mushafa mushafa kuma in za ta dauko ko matsayi ko wani abu za ka sauran ragowar igiya geza geza da suka makale cikin abu shi ake cikin mushafa to sune abubuwan da ake har hadawa a yi tofi a faɗi wata kalma ta kafirci to wannan aljanin abin da yake so ke ويقال المشافة ما يخرج من الشعر إذا مشط أكتي المشافة شيني أبن في فتاة جن داشي شن أكتاج والمشاقة من من مشاقة الختان شيني رقوة زريق إياه باب يتي والبادي الشرك والسحر من الموبقات يتي الشركة ده سحري سنة سحر ليفوكا التي حلقت ده مكاني الله يسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضل الله صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا الموبقات وفي روايه اجتنبوا السبع الموبقات كل شيء وانت ابوه bakwai da في قوه ɗaya na كذا da Halu ya rasulullah sai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma su waɗanne abubuwa ne guda bakwai ɗin da ke halakar da mutane qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ashirku billahi shirka tana halakar da mutane inna shirka la zulmun azim na biyu wa sihr da sihiri yana halakar da mutum na uku wa qatlun nafsin lati harrama illa ka kashe mutum dan adam ka kashe shi ba da gaskiya ba ba ya haj ba ya kashe mutum bane ka kashe shi sawa'an sanda ka dauki ka buge shi ko ko guba ka ba shi ko ka ka dauki ka tare shi ko sihiri kai ka kashe shi manzo Allah ce ka halakar da kanka ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم mun gane ko haka abbas hadin abdullahi dan abbas wanda ya kashe mumini da gangan ba shi da tuba ba yace wa aklin riba da cin riba wa aqlu malil yatim da cin dukiyar marayu wa tawalli yawm az-zahfi da kuma gudu in kafirai suka kawo hari musulmai aka tsaya fagen fama ana za a yi fada sai ka gudu aka ce yana cikin muhdikat Allah ya haramta ka shiga cikin halaka za na ce wa khalqul muhsanatil ghafilatil mu'minat sa'annan mace ba yi komai ba ba ka san baka taba gani ta yi zina ba ka ce ai mazina ce ce mutum baka taba gani ya yi zina ba ka ce mazina ce ne wa'annan kaza wa'annan laifin ba guda bakwai manzo Allah ce su ke halakar da dan adam ku saurare su in taribu as-sab'al mubiqat ku nesaki ku guji dukkan laifi ana son ku guje shi amma waɗannan guda bakwai da aka kawo su ne manya-manyan laifuffuka aka ce sai suka ce qalu ya rasulullahi wa ma hunna sallallahu alaihi wasallam a nuna muna waɗannan laifuffuka na farko dai a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ashirku billahi babban laifi da Allah yake shine shirka ba abinda Allah ya tsana kamar shirka yasa da za ka ɓata lokacin ka duk kana karantawa ka san menene ne ke shirka menene tauhidi ka ci riba to amma rashin sa'a ba a kulawa da mai ne take shirka ne take bid'a ne yaya ne ne an an tauhidi kowa ya san waɗannan al'amura suna bukatar gyara suna bukatar eh, eh, eh, mai da hankali suna bukatar nazari suna bukatar karantawa haka al'amari yake kaje ka ce ya zage mu ya ce muka a'a ba haka al'amari yake ba abin gaskiya ita gaskiya ce ko kana son ta ko ba ka son ta kowa ya san shi alai tauhidi da shirka suna bukatar suna bukatar gyara a kasashen mu ko mun ki ko mun haka al'amari yake na biyu فيه والسهر لسهري سهري هذا هو الذي كل ما يجينا ينتهي لاجل الفقر a nuna maka me ka kai wannan kaza ka hada kaza da kaza malaman subu duk ba ka ba a da suke suna sihiri malaman subu duk suna sihiri suna har hadawa su batawa wani su raba wani da wace a sa wani cuta a sa wani kaza ya sane shi duk wa'annan ba abin da ba ka duk wa'annan sihiri babu malamin da zai daga hannu ya Allah Allah ka kiwa ne ko Allah kai kaza a daga gan kuma musulmi a duk abin da za ka yi yarda zai na tsakanin kai da aljani har ne kafin shi da kai zai kasu wanda yake kan yake wa qatl an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kakara rai mu'mina sa'an yake wa aklu riba da cin riba cin riba riba ba ta da albarka Allah yake yamhaqu Allah riba wa yurbi sadaqat tunda Allah yake yamhaqu Allah riba Allah yana kafe riba Allah yana tsere albarkar riba kada ka saba tsammanin cewa dan an samu wani lokaci hanyar riba ana ta samun kudi wai an tsira kenan a'a Allah ce allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yataqabbathu shaytanu min al-mas ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع حرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فادعى فله ما طلب وأمره إلى الله wa amruhu ila Allah mun gane ko to tunda Allah ya ce babu albarka cikin riba kada ka ga cewa wani lokaci an zo ana samun kuɗi da riba ka tsammanin an tsira Sai shekaru wani lokaci ka kaɗan da ya wuce duk hulɗa da bankuna kowa ya shiga sai ya samu kuɗi a mabi ba haka bane duk sa'an da karshe shekara ta zo yara za su gama digiri malam ne hukuncin aiki a banki ne hukuncin aiki kaza ne hukuncin aiki kaza ne hukuncin aiki kaza ana nan ana tafiya kuma sai banki ya zo ya kanye ko wace rafe da banki ma ya ba haka bane ya zo ya zama na ya zama yanzu aiki banki ma babu wani albashi mai yawa babu wani jin daɗi da ake yi a cikin amma kwanakin baya duk bankuna cike suke da ko kuɗi ne ko ba kuɗi ba ko kuɗi ne na gaskiya ko iska ne ko mene ne wannan ya riga ya fito wannan ya sai mota wannan ya je kalli baji a hada baki a hada baki da manaja ba abin da ba a yi ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai duk ba gaskiya ne duk kenan aka zo aka samu wani lokaci kuma duk abin da kaka baban ki aka ce ka kawo wannan zai sai da gida wannan zai sai da mota wannan zai sai kaza wannan zai gudu wannan ya rasa abin da zai wannan dama Allah ya ce babu albarka a ciki ki kasuwar ce ka ga abin da ka samu komai kankan da Allah ya saka maka albarka a ciki sai ka ji daɗin rayuwa sa'annan sai ya ce wa aklu malin yatim da cin dukiyar marayu babban kabira manzo Allah ce suna cikin abin da ke halakar da mutane randa Allah ya kama ka وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sa'annan sai ce inna ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ba haka Allah yake ba sa'an yake wa tawalli yawm az-zahabi wa qatl al-munqanat al-ghafilat al-mu'minat babu yake wal babu hal yastakhriju as-sihra in aka yi ma mutum sihiri za a warware sihiri eh za a warware da me za a yi a'a ba da sihiri ba da addu'o'i za a warware وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة أو يحل عنه أو ينشأ أنا تنبيه سعيد بن المسيب ولين أكي مي سهري كو أكي مي سهري أكسا بايا إيسا دوالا ما تسا ذا أول وريمة سهري qala la ba'sa bihi yake babu laifi za a warware masa inna ma yuriduna bi salaha ai abinda da suke so maslaha suke so fa amma ma yanfa'u fa lam yunha anhu abin da zai mutane amfani ba zai bayi da zuwa sabawa Allah ko shirka ko bid'a ko kafirci ba za ka iya yi amma za ka yi irin wancan sihiri don ka warware ta san an sihiri kafirci yaya za ka yi ka warware addu'o'i akwai addu'o'i da ke karya sihiri sai ka yi sai ga Allah karya sihiri قال حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السجن إذا كان كذا فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا عائشة أعلمت أن الله قد أبصاري فيما استفتيته به وكيف الله يا قد أدعتك أبن له كيف وكو يا من فتوى أكي أبن لك منهما أتاني رجلان وأنت متاني بي سكزومن فقعد أحدهما عند رأسي ɗaya sai zauna wurin kaina wal akhar inda rijlayya ɗaya kuma wajen kafafu na guda biyu fa qala da inda ra'si lil akhar sai wanda ke zaune wurin kaina din ya faɗa ma wanda ke wurin kafafuna ma balu rajuli yace me ya same shi ne قال سيدنا يتي مصبوب سهري أكي مسا قال سيدي ومن صبه وعيمة سهري قال لبير بن الآثر رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا ولبا يهودي منافقي سيما من الله قال وفيما يتي أتكلم قال في مسلم ومشاقة قال وأين قال في دف طلعة ذكر تحت رعوفة لكي أتكن ونن أبن جدين فأن يجي يتكا تكرتكن ونجوت لكي ورميزيا رعوفة أكي ميزيا sai a bar wani dutse a wurin ko wani zai zauna ko wani ya hau ya ɗebi ruwa ko ko ra'ufa abinda ake nufi in aka in aka haka rijiya a can ƙasa akan samu dutse yake sukan bar shi ko wanne ka fassara yayi daidai aka ce sihirin da aka yi nan aka je fi bi'ir zarwana a cikin rijiyar zarwana قالت انا عائشه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الذكرى حتى استخرجه كما قال الله يجي هل يكثر ولا ابي فقال هذه البئر التي اريدها دزوا يتي ولا ريجتي ولا كتي ريجت aka nuna min wa ka annama ahlu qa'atul innati ka ce ruwan rijiya saboda datti da na so da yayi kamar ruwan lamme ne yayi ja وكأن نخلها رؤوس الشياطين كاكي إتات والدبيل لكيورا إتات والدبيل لكيورا كمان كون في القانون قال فاستخرج قالت فقلت أفلا أي تنشرت فقال ba والله فقد شفاني الله يكي za أي مسعى بن ذا ورور ربا يكي أي الله يا وركده وأكره an أثير على أحد من الناس شرا tunda Allah ya bani lafiya ba na son na samu mutane sharri ko fitina manzo Allah da ke kai ku fito yan uwa kaza ko yan goza kowa ya fito da barandani a je ai a ta da fitina a manzo Allah ce a a a zauna lafiya shine dan Allah in ana jin sahun manzon Allah ta kina za ka kai ita ba za ka kai da sabubba kamata yayi a bi hanyoyin da za a warware sabubban fitinu kuna zaune kasuwar kuna kasuwanci wannan ya zalunci wannan wannan ya zalunci wannan wannan ya kalli wacce wannan ya iske shi duk kuna yi kun manta da Allah ba haka bane ba ka ba da zakka ba ka kula da hakkoki na Allah kun gaida kake kanki na aure kuna nan shekara ɗaya biyu uku hudu abinda da kuka tara sai ku tsaye zai ce ku yi tashi hankali ku yi yaki ku yi kone kone sai ku tashi da ranar saka ba tsaye ba sabab ba wanda ya san ne sabab wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan sai kuma je a banka ma dukiya arziki a kona dukiya kakaf menene maganin wannan sai an sai da za a kore shi kasuwa da duk musulmai da suke yawa hanyar bari hanyar nan bari ko polisi ba ko lokaci zai gyara mana komai ba yana da naji amfani wani lokaci wani lokaci kuma a'a duk kasuwa a sa sarki ya aika malami ne da rawani sa risala na kusa da shi ko injiya ko wani kasar ya karkanta duk wanda aka zalunce shi je yana zaune a kira a'a ba a son zalunci zalunci shine sanadiyar kina da farna a hana zalunci dukkan kuma kire ba musulmai bane mun san da haka dan Allah ya murar da ke isa ce su za su saba ba za su bi ba sai ku zauna shekara ashirin kuna kasuwancin sai dai Allah ya sa albarka amma ba ka fitar da zakka kowa ya zo ka zalunce shi wannan haɗa man mota da man gida wannan haɗa kaza da kaza wannan ya yaudara wannan aje a sau kaya a farce a canza a sa mara kyau a haɗa da menene da menene duk ba zalunci ne. Allah yana son zalunci kuna tsammanin wannan dukiyar da tara za su fi lafiya ana nan ana nan kuna zaune lafiya lafiya sai shi ɗaya ɗaya ku yi tashin hankali sai ku rasa me yasa sai ku tashi tashi kawai da aka ku tashi hankali ku tashi hankali ba ku isa ku ce a'a ba shi kenan sai ku kona duk dukiyar da kuka tara a barna da ku ribar da kuka ci babu wata riba da kuka ci ko mun gane ko waɗannan al'amurra duk sai an biyo hanyar a musulunci sai a magance a cikin ruwan sanyi babu wahala insha Allah mun gane ko menene maganin fitina da shi? an menene sai bin sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa in tuti'uhu ba ka Allah yake ba باب السهر في باب اللي بيان السهر قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت ظهير رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه من ذا الله كان هنا الدعاء هنا وكم الله هنا تسأل ثم قال sa'an nan sai ce aka arfi ya Aisha anna Allah kad asani kuma tafaitu fihi qultu wa ma zaka sai tace menene wannan يا رسول الله قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي ثم قال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل قال مصبوب قال ومن صبه قال نبيل بن العاصم اليهودي من بني زريق قال في ماذا قال في مسلم ومشافى وجرس طلعة بكر قال فأين هو قال في بئر ذي أروانا قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أن ماءها نقاءة بالناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين فقلت يا رسول الله أفأخرجته قال لا يا من الله كاتب إيه آه amma ana faqad afani Allah Allah ya warkar da ni ya bani lafiya wa shafani wa qashitu ina gudu an usawwira ala nati minhu sharran wa amara biha fa dusina kada je nuna mutane su je su fiti da wurin ko je su koyi sihiri ko je su kina ta kashi wannan na so ga wajen wannan na so ga waye yayi wane ne da menene kike kenan sai fitina ta kashi sai manzo Allah ya ce ku kale ku kale tunda Allah ya warkar da ni ba a san fitina an fi son zaman lafiya ko babu yake wani babu min bayani sihrun yace wani irin bayani da magana na kakale da zakin baki ana ce da shi sihiri don abin da yake nufi da sihiri abin da yake yana ya yana bayyana kana gare shi amma ka rasa ne yake tasiri babu min bayani sihru na ku ce inna min bayani na sihra اي تو ناكو نفس الحديث سنة يكو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قدم رجلان من المشرق وان سمتان يفقدون الغبط فخطبا كيف خطبه كيف جوابي fa'ajiban nasu li bayanihima sai mutane suka yi sai bayanin da suka yi ya burge mutane mutane suka ji daɗin bayanin da suka yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna min al bayani la sihra yace wani bayani da zakin harshe yakan yi dau hankali kamar sihiri wa inna ba'd al bayani la sihru yace ai au inna ba'd al bayani la sihru yace ai sashi na bayani yana ɗauke hankali kamar yadda sihiri ke ɗauke hankali babu jawa'i bil ajwati lis sihiri yace babin da ke bayani ko kai addu'a ka kore sihiri ko kuwa a'a baitin addu'a menene za ka yi amfani da shi ya kore maka sihiri dama mun ce sihiri in ya kama ka akwai rukiya da ake yi a kore sihiri ko to menene rigakafin da za ka yi ko ai ma sihiri kar ya kama ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in da in dare ya shiga ka karanta amana rasul bima mun kire zuwa farki ko ayatul kursi duk sa'an da za ka kwanta kai ayatul kursi kai kul huwa farki da nasu uku uku ka shafa jikinka duk sa'an da ka sallame sallah asuba ko azhar ko la'asar sama gaba ko lisha bayan da tasbihi kai ayatul kursi daya kul huwa uku falaki da nasi uku uku kowace sallah sa'annan manzo Allah ya in ka waye gari ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سوداني da safe kai dari dari da yamma kai dari dari in zaka shiga gida ka shiga da kafan dama kai addu'a in zaka fita ka shiga da hagu kai addu'a in zaka shiga ban daki in zaka kwanta wallahi sallahi ka lizinci waɗannan abubuwa akan sunna in sha Allah riga ka kenan in ai riga ai maka kuma ko ai ma wani ga hanyoyi na warware kuma akwai wata hanya ta abinci akwai wani dabino da Allah ya tarfa masa albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dabinon Madina shi ake ce ma ajuwa dabinan madina suna da yawa sun fi kala ashirin akwai wani ɗaya ciki sunan shi wannan al'ajuwa manzo Allah ce duk sa'an da ka waye gari kafin ka ci abinci kashi guda bakwai duk sihirin da aka yi ma ba zai kama قال حدثنا علي قال حدثنا مروان قال اخبرنا هاشم قال اخبرنا عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ce manis sabaha kulla yawmin tamaratin ajwatin lam yadurruhu summun wala sihrun zalika al-yawm ila al-layl wa qala ghayru sab'a tamarati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manis sabaha duk wanda ya karya kumallo da sassafe kafin ta fi komai ta dauki dabinon madina wanda da ake ce da shi ajiwa guda bakwai kaci kullun da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake lam yadurruhu summun wala sihrun summun sammu ko sihiri manzo Allah yake in an yi maka ba zai kama ka ba zalika yawm ila layl wa qala ghayru sab'ati marati mun yi bo mun san in kaje madina ka ce wace ce ajwa in kaje wurin yan kasuwa ka ce ajwa duk dauko ma komai su ba amma kada mu amin take zai nuna ma ga ajwa in Allah ya hore ma shi kana zaka ɗebo ka kawo gida kana ci kullum bakwai kafin ka kare masu umra ka ba su kuɗi a ɗebo a kawo ma kullum safiya ka ci bakwai ka sha zuma tokari daya ga habbatu sauda ga menene da menene da ikon Allah za ka samu lafiya duk wayan abubuwa sai da Allah ya kare maka sai ka samu tabbatar cikin ibada balle in girma an samu girma ya riga ya zo me kuma kake jira da duniya dukiyar da Allah ya baka sai ka sarrafa dukiyar cikin samun lafiya na ka samu kai ibada mun gani ko in ba haka ba ina da ka da duniya muna duniya za ka za daga yadda da ana zaune lafiya lafiya Ibrahim bulbula lafiya lafiya yau haka ya mutu kenan shi da duniya kuma an an rabu kenan shi da abokai an rabu kenan shi da duniya an rabu kenan sai me sai aiki sai aiki lafiya kalau da karfi da menene da menene wani suke jiya mun magana minti talatin wani su mun hira duk baki daya shi kenan aka ce rashin lafiya ya kama shi shi kenan yara shi da duniya kuma an rabu har abada shi da dukiyar da ya tara duk an rabu kenan har abada shi da iyalai shi da abokan arziki kowa an rabu kenan sai ne sai ai jaza Allah fasaddiqu inda al-mas'ala tabbatar da diga digin saurin tambaya ina tambaya man rabbuka Allah kai masa ilhamin jawabi wa ma dinuka Allah kai masa ilhamin jawabi wa man nabiyuka Allah kai masa ilhamin jawabi wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha Allah kai masa ilhamin jawabi Allah ka tabbatar da diga digin diga digin musulmai ai waɗanda suka gabata su waɗanda za su Allah duka sai ya fara قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامه قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجي من زم الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرسي من تصبها سبع ثمرات عجوة duk wanda ya karya fasassafi ta kai ka ci komai ka ɗauki ajuwa dabinon madina dabinon madina shine dabinon da ake kawowa madina dabinan madina sun karkasu iri iri ne akwai wani dabinon da sunan al'ajuwa da shine ke da wannan sirri in ka ci guda bakwai manzo Allah ya ce lam rahu, zalika yau, summun wala sirr babu yace wani babu la hammata yace babu hamma قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا سفر ولا هامة فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيقالتها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu harbi wani wata cuta ba ta iya harban wani da da da karfin kanta sai wani bana ne sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba ni labari mun kana da rakun ma. in suna cikin yaji sai ka ce bare ni suke wa da karfi da kazar kazar ma'ana suna cikin lafiya nan in wani rakun ne garke ko mai rashin lafiya ya zo cikin su sai su sai su harbu rashin lafiya to sai manzo Allah ya ce masa in kana ganin wannan rakun ya harbe su shi waye harbe ina shi ya samu wannan karfe sai ka ce ina wai ba shi ke nan sai ka bari وعن ابي سلمه سمع ابا هريره بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن ممرض على مستحي ابو هريره يا من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa mara lafiya kada ya je masayan masu lafiya ko ya ci abinci da cokalin masu lafiya وأنكر أبو هريرة حديث الأول قلنا ألم تحدث أنه لا أدواء فرطنا بالحبشية كيف تكفي يا ملا فتولنا بعدك كان رواية لا أدواء في أبو هريرة يمس مغنى دارك حبشية فقال أبو سلمة فما رأيت نسي حديثا غيره يتي كل دغنا من تبا غني يا من كوان حديث با دا ما وين حديث من نونا مكو وجه جلكو لا أدواء ولا طيرة ذكر من المجدون فرارة من الأسد ثم بين وجه جلكو باب لا أدواء قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله وحمزه ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة إنما الشؤم في ثلاث للفرس والمرأة والدام قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابو سلمه ابن عبد الرحمن ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu adwa wata cuta ba ta harban wani قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو سلمة بن عبد الرحمن يقول أه نيكم أنا أبو هريرة لا تورد الممرض لا تورد الممرض على المستحيل أي ناجي أبو هريرة كذا كأوتي مرة لا فيها يجيني شاء مشايا ما كلا فيها إنما أنا وإبن مغنغنو حتى لا أدوى فأنا قلت ميهانا ميهانا أكتب كذا مرة لا فيها يجيني شاء مشايا ما كلا فيها ba akwai wani abu ke na zahiri ba وعن الزهري قال اخبرني سنان ابن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى فقام اعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الزباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الأول قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة صلى الله عليه وسلم باب ما يذكر في فم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اتباب لك بيان سم لأسين من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة yace da aka je yakin haibara aka bude haibara aka ci su da yaki sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akuya ko rago ko tinkiya an gasa an kawo shi shi ha sammun an sa guba a ciki sammun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ke nan sai ne yazo talak ne yazo ko ne ne ne za a ce wahayi ko sai ga wahayi ya sai jibril ne ce ai ga abin da yahuda suka kulla inna allaha yudafi an nabina amanu ba haka bane wallahu ya'simuka minan nas sai magana ta duk ku tattaro yahuda wanda ke nan ijma'uli man kana huna min yahudi fa jumi'u sai aka tattaro yahuda sarka fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai man za Allah sallallahu alaihi wasallam ke da su inni sa'ilukum an shay'in fa hal antum sadiqin ya anhu manzo Allah ya zan tambayi ku na za ku faɗa min gaskiya don manzo Allah ya san Yahudawa sun hakan qalu na'am ya abul qasim suka ce eh ya abul qasim za mu faɗa ma gaskiya fa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man abukum Wa ne uban qalu abuna fulani sun ce ai wani shine uban ku bai karya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kazabtu sai manzo Allah ce ƙarya kuke yi bal abukum fulani yake uban ku shine wani eh, eh, isra'il bani isra'il فقالوا صدقت وبررت يسكت في جلس يا كي وانا تاتي من الحرية مقيمة فقال كما قال الله صلى الله عليه وسلم هل انتم صادقين عن شيء ان سالتكم عنه ذاك صدق يا ان تميت وانا ابكم فقالوا نعم يا ابا القاسم فكي اذا ما يا ابا القاسم وان كذبناك وان كذبناك عرفت كذبنا kama a dina. adina yace za mu faɗi gaskiya ai in mai karya ma za ka sani kamar da muka yi ƙarya da zai aika ka yau da ba su da kunya ba su da mutunci sai rasa mutunci duniya ya gudana da annabi فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل النار سوى نين يتموتا sai manzo Allah ce mutu wane ne dan sai ka ce na kunu fi haya shiran mu yahudawa za mu zama kasan a ciki sun mata kalu kuna na fi ha sa'annan ku ku biyo mu a ciki wa kana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihsa'u fiha wa halaka kunna ku tawrat ki musa wallahi la nakhluqukum la la nakhluqukum fiha abada wallahi ba za mu maye muku a ba har abada ko ne kada za ku ثم قال قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya فهل انتم صادقية عن شيء ان سالتكم عنه؟ ذاك فجدتيا لم تملك ولا ذاك فجدتيا لا لا قالوا نعم suka ce eh za mu faɗi gaskiya faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce har ja'altum fi hadhihi shati thumma ko sa sunmu a cikin wannan akuya nan akuya faƙalu na'am suka ce eh mun sa guba mun saka guba a ciki faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma hamalakum ala zalika me ya kawo me ya sa kuka sa guba ngana da kuma mutu kenan ko faƙalu sai suka yi dabara suka ce أردنا إن كنت كذابا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك لعبين ليس muka saka maka samu a cikin abinci in kai makaryaci ne za ka ci guba ka mutu mun huta da in kuma kai annabi ne ko ba da inda manzon Allah ya ja wahala da musulmai kamar lokacin da aka je Madina munafukai yahu yahudawa dama quraisha kafirai ne bakakin kafirai arna ba ma so ba ma so ba kauna amma madina ce sun karbi musulunci amma akwai bana ba sa so suna da su al'amurra sai suka wahal da mutane idza ja'aka al-munafiquna qalu la ja'alna haka yake la yaquluna la in rajana ila al-madinati hum alladhina yaquluna la tusiku wa la man ila rasulillah hatta yanfadu haka duk suke kai don ka bayahude duk inda ba bayahude yake bayahude misali Allah ya kiyaye ka باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث في باب لك بيان حرمتي متين يشاء غبا dan ya kashe هو ko ya sha yayi magani da wani abin da yake najasa ne mara kai قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي أنكر بونك من الله صلى الله عليه وسلم يتي من ترجى من جبل duk wanda ya fado da kansa daga bene ko kan dutse don ya kashe kansa. Fakatala nafsahu ya kashe kansa فهو في نار جهنم يترجى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا yake zai zo ranar tashin kiyama yana gangarowa daga kan dutse yana faduwa yana halaka yana kashe kansa khalidan muhalladan fiha wa manta tahassa thumma duk wanda ya kwankwadi guba ya sha guba dan ya kashe kansa ko ya sha wata ko wani abu فقتل نفسه يكتكنسا فسمه في يده يتحصاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا غبصا na hannun sa ranar tashin kiyama alamar ta kenan zai zo ranar tashin kiyama yana kwankwadan guba yana shan guba yana kashe kansa halidan da fiya a cikin wutan jahannama wa man qatala nafsahu bi hadidati duk wanda ya kashe kansa da wuka ko mashi ko wata karfi ko wani abu fahadidatuhu fi yadihi yace wannan karfin ko makamin zaka wayi gari ranar lafiya yana hannunka kana sukan kanka kana sake kanka yuja'u bi hati batnihi fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada أعاذنا الله من ذلك dangane da masu farko dai abinda za mu faɗa yau shine alhamdulillahi muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hore aka samu inda za a gina darul hadith abinda ake bukata shine daga yanzu duk wanda zai ba da taimakon kayan aiki ba a bukata kuɗi yanzu za a zo a bukaci za a zo a yi akwati za a zo a yi na darul hadi ba sai masu hali kaɗai za su shiga cikin wannan albarka ba kada ka ma naira biyar naira goma zai saka a ciki tunda kuma eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kowa ne abinda ake so daga yau har zuwa mako wanda ke da greda ko tractor ko zai hayo zai zo a nome wurin a share wurin babu laifi ana bukata wanda ke da kayan aiki siminti ne rodi ne yaki ne bulo ne menene da menene duk abin da Allah ya hore ma wheel biro ne table ne duk abin da Allah ya hore ma ka kawo wannan filin filin da za a gina garan hadis kenan amma dangane da taimako na kuɗi to sai an tattauna da saman da menene sai a nuna hanyar da za a bi dangane da manya kenan talaka kuma ma wanda yake da naira biyar naira goma naira hamsin naira hamsin in Allah ya yarda za a yi akwati na dara. ahlul hadith asabar da ladin za a yi karatu sai a saka gwargwadon abin da Allah ya horima kar ka dauki abu da zaki in ko ko naira biyar ka ko naira goma in Allah ya sa albarka sai ya yi aiki naira miliyan abin da ake so kyakkyawan niyya ka tabbatar da cewa wannan aiki da za ka yi za ka raya sunnar manzon Allah ne kuma kana kaunan Allah ya sa da kai karkashin liwa'il hamdi ta da karkashin cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi kiyama to shi iya abin da za a fada kenan dangane da wannan makarantar darul hadith duk dangane da kayan da aka za a kawo da tun daga yau in an kawo ina za a neme ne zan nuna inda za a tafi insha Allah sa'an nan lokacin da duk wanda zai zo cikin wannan aiki da kyakkyawan niyya a tsiraya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka bashi lafiya Allah ka yawa yalwata arziki Allah ka ji iyayen Allah ka kare ta dukkan sharri wanda zai shigo kuma da mummunan niyya ya farna ko suna yawo suna cewa a kwaki ko dan me aka yi Allah ka kirye su yanzu abin da za mu faɗa amma har suka ci gaba daga yau zuwa har muka ji wani abu sai mun yi alkunuta a kansu duk mun san da sunan kowa alkunut a kansu duk yan da muka gama karatu sai mun yi addu'a kuma kai alkunut kowa sai ya gani mai Allah zai yi ba ma fada da kowa ba ma jayayya da kowa wannan abu ne na musulmi manzon Allah na kowa ne sannan kuma Allah madaukakin sarki fitinu da suke faruwa na saka bama bamai Allah ka kare Najeriya Allah ka kare Kano Allah ka kare mu Allah ka yaye mana wannan duk waɗanda ke neman fitina a kasa ba aukar da kasa a cikin fitina Allah ka shiga tsakanin al'umma da su Allah ka isan ma al'umma Allah ka kare al'umma duk wata masifa da fatara da fari Allah ka yaye mana Allah ka bamu da mana mai albarka Allah ka bamu arziki da wadata Allah ka bamu lafiya da zama lafiya Allahumma hajina bi mana wa tawallana bi man tawallai wa barik lana bima a'tait wa qina wa sarif anna sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarak rabbana wa ta'ala اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين ما ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين